Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh daga nan birnin tehran ne kuka kamo a shirin mu na dare na yau lahadi muhammad awal bauchi yake muku sallama da fatan an wani lafiya to gajeren shirye-shiryen da muke dauke da su da suka da labaran duniya shirin ko kun san afirka a yau muryoyin masu saurare kisoshin rayuwa amsoshin akido da kuma duniyar mu a yau to waɗannan dai su ne da Allah shirye-shiryen da za ku ji a shirin namu na yanzu ta fatan da ku kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa inda yanzu na mu fara da shirin nan na kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rabiu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 1954 aka kafa da karin kwatar 'yancin kan ƙasar algeria ƙarƙashin jagorancin ahmad bin billa da hakan kuma aka kafa bangarorin gwagwarmaya na neman samun 'yancin kai na ƙasar algeria tun farkon karni na goma sha tara miladiya ne dai sojin faransa suka mame kasar algeria sannan dukkanin yankunan da mutanen kasar suka yi na tsawon shekaru 132 ya ci tara amma da karshe turawan sun baiwa kasar algeria 'yancin kanta a shekarar 1962 sannan ahmad bin billa ya zama shugaban kasar algeria na farko bayan samun 'yancin kai sai kuma shekarar 1965 ake masa juyin mulki ana ɗaukar ranar kafa dakarun kwatar 'yancin kan kasa algeria a matsayin ranar kasa a hukumance masu saurari ko kusan cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah sayyid muhammad ali hadi tabatabai babban malamin addinin musulunci sannan kuma limamin masallacin juma'a na birnin tabriz a kasar iran ya rasu an haife shi a garin tabriz da ke arewa maso yammacin kasar iran sannan ya fara karatu a gida daga nan kuma ya yi karatu a gaban manyan malamai na zamanin sa da suka hada da margayi imam khomeini a lokacin gwagwarmaya da sarakunan kasar iran ya sha dauri da kuma kora sai kuma bayan nasarar jun juhali an naɗa shi a matsayin liman masallacin juma'a a tabriz wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da wata kungiya ta makiya juyin juhali wadda ake kira da furkan ta kai masa hari kuma ta yi ajalinsa a rana irin ta yau da karshe ma saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a ranar irin ta yau wata guda bayan fara mamayar wasu yankuna na kasar iran wanda sojin saddam hussein suka yi a lokacin sojin saddam din sun kama ministan man fetur na kasar iran a lokacin wato injiniya muhammad jawad tangayan da kuma wasu jami'ai na ma'aikatarsa sannan kuma suka yi garkuwa da su da farko dai gwamnatin kasar iraki ta musanta cewa tana tsare da su sai dai daga baya ta bada da gawarsa bisa da awar cewa ya kashe kansa ne da kansa kafin haka dai injiniya tangayan ya je yankin kudancin kasar iran ne domin ganin halin da kamfanonin mai na kasar suke ciki da kuma yadda ake tafiyar da ayyuka a lokacin yakin shaidun gani da ido da kuma da suke tare da shi a lokacin da kuma likitoci da suka gudanar da bincike sun tabbatar da cewa sojojin saddam hussein sun asabtar da aminu san wanda hakan ya sanadiyar ajalinsa jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti hamsin zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon GMT da Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595. Shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 a agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi da kuma Burkina Faso da Togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon GMT da Ghana a kan mita 41 kilohertz 7,225. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara da bakwai sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya FM da megahertz 89.5 To madala bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Abdullahi Salu Katsina zai karanto. farko ga muhimman kanin su shugaban kasar ivory coast alasan watara ya yi kira da kwantar da hankula bayan gudanar da zaben shugaban kasa nisar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa iran din ta damu matuƙa kan yadda aka shigar da 'yan ta'adda cikin yakin karabakh tarayyar najeriya kuwa an yi gargaɗi kan yiwuwar sake dawowar cutar corona yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake shugaban kasar ivory coast alasan watara ya yi kira ga mutanen kasar akan kan kwantar da hankula ban zaben da aka gudanar jiya a kasar wanda abokan hamayya suka yi watsi da shi a matsayin maras inganci bayan kauracewa da suka yi da kuma zanga-zanga da aka gudanar a wasu sassa na kasar gidan radiyon faransa ya ba da rahoton cewa akalla mutane 30 ne suka mutu a rikice-rikicen gabanin zaben tun daga watan agustan da ya gabata abin da ya sa ake fargaba sake dawowar irin waɗannan tashashen hankula wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu uku shekaru goma da suka gabata lokacin da tsohon shugaban ƙasar lauren babu yake sauka da kan karagar mulki duk da shan kai da ya a lokacin gudanar da zaɓuka sannan a bangare guda kuma tsohon jagoran 'yan adawa a kasar ta coast da hukumomin kasar suka haramta masa tsayawa takara ya ce daga yanzu ya daina ɗaukar alasan watara a matsayin shugaban kasa yana mai kira ga coast da al'ummar kasar da su yunkuro domin kifar da gwamnatinsa yanzu haka dai ana cikin zaman daddar a faɗin kasar a daidai lokacin da ake jiran sanar da sakamakon zaben na shugaban kasa wanda yan adawa suka kawarce mawa baki ɗaya. wanda kuma ake ganin cewa alasan wataran ne zai lashe shi ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa iran ta damu matuƙa dangane da yadda aka shigar da 'yan ta'addan takfir waɗanda suka hada da 'yan daesh da makamantansu a cikin yakin karabakh zarif ya bayyana hakan ne a yau a lokacin da yake gabatar da wani bayani akan halin da ake ciki dangane da yakin da ake gwabzawa tsakanin azerbaijan da kuma armenia wanda dukkaninsu makwabta daga kasar ta iran muhammad jawad zarif ya ce mun aike da sakonni zuwa ga gwamnatocin azerbaijan da kuma armenia game da rasha da turkiya akan mahanganmu dangane da yadda za a warware matsalar yankin karabakh kuma muna fatan hakan ya taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin ya ce abin bakin ciki ne yadda aka shigar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su da'ish da makamantansu a wannan yaƙi da kuma iran ba za ta taɓa amincewa da samuwar irin waɗannan giggan 'yan ta'adda akan iyakokinta ba minista harkokin wajen kasar ta iran ya ce idan an samu nasarar kawo karshen wannan yaƙi to shine abin da iran ke fata idan kuma lamarin ya ci gaba to iran ɗin kuwa za ta ɗauki matakan da suka dace domin kare iyakokinta to jama'a masu rai kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ministan lafiya na tarayyar najeriya ya ce sake dawowar cutar corona a najeriya din za ta yi matukar illa muddin al'ummar kasar suka ci gaba da bijire ma ka'idoji waɗanda aka gindaya domin dakile cutar yayin da yake jawabi wajen taron shugabannin kungiyar kula da ma'aikatan lafiya ministan lafiya na taron najeriya ce abin da ke faruwa a nahiyar turai amurka ya dace ya zama darasi ga 'yan najeriya ganin yadda ɗimbin 'yan najeriya ɗin suke yin tafiye-tafiye zuwa waɗannan ƙasashe ministan ya buƙaci 'yan kasuwa da gwamnatocin jihohi da su tashi tsaye wajen fahimtar da jama'a akan ka'idoji waɗanda aka gabatar domin kare kai daga kamuwa daga wannan cuta musamman wajen wanke hannuwa da sanya ƙyallaye na fuska waɗanda ake rufe hanci da baki da su domin kaucewa kamuwa da cutar hukumar ncdc ta sanar da samun ƙarin mutane kimanin 170 da suka kamu da cutar yanda mutane uku suka mutu inda ka adadin waɗanda cutar ta harba a taron najeriya dai adadin ya kai mutane 62,000 sai kuma 1,114 sun mutu yayin da 58,675 sun samu waraka daga cutar sarkin musulmi a taron najeriya ɗin alhaji muhammad sa'ad abubakar ya bayyana sace-sace da barnata kayayyaki na gwamnati da na jama'a game da na 'yan kasuwa da aka yi a 'yan kwanakin da suka biyo bayan zanga-zangar neman a kawo kashar rundunar 'yan sanda ta sas da cewa abin ban takaici ne sarkin musulmin ya bayyana hakan ne a jawabinsa a bikin cika shekaru hamsin da kafa cibiyar kula da tarihi ta arewa house a kaduna kamar kuma ya yaba wa matasan arewa akan yadda suka yi taka tsantsan dangane da zanga-zangar sarkin musulmin ya ce lallai akwai talauci a ƙasan nan amma kuma bai kamata a yi amfani da hakan ba wajen barinta dukiyoyi na gwamnati da na jama'a wanda matasa da suka fusata suka yi zanga-zangar dai ta ɗauki hankulan al'ummomin duniya musamman ma hidda ta rikide ta koma tarzoma da kuma fasa rumbuna na ajiye kayayyakin abinci na gwamnati da kuma kwasar ganima a shaguna na jama'a to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan ta madalla abdullahi Salu ka zana kenan da labaran duniya To bayan kun labaran duniyan yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a wasu daga cikin kasashen nahiyar Afirka ko kuma batutuwa da suka shafi nahiyar baki daya. shirin namu na yau da da Allah zai dube ne akan batun zaben shugaban kasa da aka gudanar a kasar Ivory Coast a wannan Asabar inda shugaba Alassane Ouattara sake tsayawa takara domin neman wa'adi na uku lamarin da 'yan adawa suke ganin cewa hakan ya saba wa doka yayin da shi kuma ya danganta hakan da gyaran fuskar da aka yi wa dokar zaɓe da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar wannan dai shine abin da shirin namu na yau zai dubi akan sa da yardar Allah tare da jin mahangar masana sai a biyo mu sannan a hankali. to madalla a wannan asabar ce dai aka gudanar da zaben shugaban kasa a kasar ivory coast inda kuma alasan watarar sake tsayawa takara banda jam'iyyar sa ta sahale masa yin hakan bayan mutuwar dan takara wanda aka ayyana zai tsaya ma jam'iyyar takara a wannan zabe to sai dai jam'iyyun adawa sun wa zaben inda suka kira shi da maras halasci saboda abin da suka kira saba wa doka da ka'ida kuma suka sha alwashin yin watsi da sakamakon zaben idan aka fitar da shi wanda ake sa ran alasan tare ne zai lashe shi kasantuwar 'yan hamayya sun kauracewa zaben muna tare da dr abubakar hassan malamin koyar da ilimin shari'a a jami'ar yamai da ke jamhuriyar nijar Dr bayan yi maka barka da zuwa ashirin namu za mu so mu ji mahankarka akan yadda kuke kallon wannan lamari ta fuskar ka'ida da doka game da zafi da yawa kana a Cote d'Ivoire Ivory Coast lalle su 'yan takara 'yan adawa sun kauce ma wannan zaɓe saboda ba su yarda da cewar shi shugaban ƙasar ivory coast ɗin alasan watara ya tsaya takara na kamar uku kuma da ke an sake kundin tsarin mulkin jamhuriyar ta cote d'ivoire wato saboda wannan ne suka kauyace suka ce masu kirayi magoyan bayan su kar su huto su yi zaɓe to don abun duka ya kawo rikici kafin a yi wannan zaɓe to lalle wannan abu ne wanda kowa dama yana ɗarɗar abin da zai biyo baya game da Eh, wannan zaɓe na ivory coast eh, na tabbata da cewa tun da su an sun kawace ma zaɓe su kuma maboyan bayan shi president alasan watara sun je sun jefa a eh, kamar kyalkansuwa kamar ko kakane ne zai kasance wato za a hudu sakamako da cewa shi shugaban ƙasa alasan watara kenan ya ci zaben nan tun eh, kamar ke eh, ta zagaye na farko to kenan su kuma ba za su yarda ba da wannan sakamakon da za a bada za a shiga rikice-rikice eh, a yi ta kone-kone kamar da ya ta kashe-kashe to ba a san abin da zai biyo ba mai da cewa ba za su yarda ba da wannan abin nan kenan an shiga cikin wani yanayi a ah, ivory coast to dakta shi alasan watara yana cewa ya sake tsayawa takara ne bisa dogaro da sabon kundin tsarin mulki na shekara ta 2016 wanda kuma an amince da wannan sabon kundin tsarin mulki ne a cikin wa'adin mulkinsa na biyu ah, ba a ganin cewa alasan watara yana da gaskiya a cikin wanda lamari eh gaskiya ne wannan abin da kawai wato in haka maido abin kamar a ce bisa game da eh, kundin tsarin mulki lalle lokacin da ya sake kundin tsarin mulki a ivory coast yana cikin kamar manda shi na biyu don tun da ya riga ya sake kuma akwai a cikin kamar eh, yanayin kasashen na ecowas akwai wani protocol akwai wata yarjejeniya da aka yi ake cewa ba a iya sake kamar wani Eh, ko constitution ko kuma kundi na zaɓe wato kamar wata shida kafin a yi zaɓe in ba an samu amincewar duka kamar yawanci muhimman eh, jamhuriyar siyasa to ina zato lokacin da shi alasan watara ya sake kundin tsarin mulki na kasar cote d'ivoire ba a samu wani rikici ba to lalle a dokance a tafiyar da kamar kundin tsarin mulki tun da ya riga ya sake kundin tsarin mulki kenan wanga sabon kundin tsarin mulki ne wanda zai tafiyar da harkar siyasa da mulki a jahauri alhaibin kwas kenan akan wannan abun yana iya takara ya zamanto a ce ya tsaye da shugaban kasa to amma wato shi akwai abun da ake cewa kamar esprit kamar muhimmancin amma manufar abin wato shi manufar abin da ake yi tun da demokarasiya a aka wadda ta farkin demokarasiya a afirka ba a so shugabannin kasashe su jima a kan karagar mulki yawanci duka duka inda aka yi in shugaban kasa ya yi eh, kamar wa'adi biyu a karagar mulki to sai ya ba zai yi ba takara shi yasa duka cikin kundin ga tsarin kasa don constitution sai ake sawa shugaban kasa ana zaɓin shi ko shekara biyar ko shekara hudu daga wannan in aka ƙara zaɓen shi so guda bai ya ƙara yi kenan tun yanzu ya sake in ba ka ce a lokacin da bai sake bane ba eh, ba a sake kundin tsarin mulki bane yace zai yi kamar wa'adi na uku to lalle a lokacin nan ya saba ma kundin tsarin mulkin shi amma wato a haka abin da ake iya kamar laifin da za a iya cewa shi a rasan watara ya yi abin da ya yi kamar neman wa'adi na uku ko na fada za a ce a game da eh, sabon kundin tsarin mulki kamar ya saba ma manufar da ake yi ta farkin demokarasiya da ba a so shugabannin kasashe su shima a karagar mulki. to bisa la'akari da cewa kasar ivory coast kasa ce mai matukar muhimmanci a yammacin nahiyar afirka ba a ganin cewa duk wata matsala wadda ka yi biyo bayan wannan zaɓe za ta iya cutar da wasu kasashen yankin gaskiya gaba ɗaya ina tsammani kamar kawai da ke bangaren afirka na yamma wannan abin zai kawo matsala saboda koma baya ne game da tafarkin demokrasiya kamar da nake wato za a dawo kamar lokacin da ba shiga tafarkin demokrasiya dindindin kenan kahin alif dubu biyu da gomiya tara za a ce lokacin da aka rika aka shiga tafarkin demokrasiya sai aka ce to duka kasashen da suke da deja kunnen tsarin mulki su musu ma da cewa wato shugaban kasa in aka zaɓe shi wa'adi ɗaya in aka iya ƙara na biyu baya iya ƙara eh, kamar zaman takara kenan in ya zamanto ana aka yarda da wannan abubuwan kenan shugaban kasa yana iya bari in yayi wa'adin shi na ɗaya ya ƙara na biyu kafin na biyun ya ƙare kenan sai sake ya canza kunnen tsarin mulki shi kenan sai ce kenan na yanzu hallau sabon eh, kundin tsarin mulki ne yana iya to kaga nan zai kawo matsala to kahin eh, ivory coast wato ai gine conakry sun yi alfakon da ya yi ana nan ana cikin rikici ko kuma tun kayan suma wato ya kamata a tanastawa da mutane da cewa kamar alif dubu da goma sha biyu ai a senegal aka ware yin shi saboda eh, tsohon shugaban kasar senegal metro ward da wato ya zamanto shi ma ai yayi aka zaɓe shi a alif dubu biyu da bakwai bisa kan kundin tsarin mulki da ya zo a dubu biyu da bakwai ne ya sake kundin tsarin mulki daga baya da ya yi don ke kamata wa'adin shi ya kare a dubu biyu da goma sha biyu sai ce a'a aikin da eh, ya sake kundin tsarin mulki kenan shi ma wancan na farin da ya yi a na shekara bakwai daga baya da ya maido wa'adin a shekara biyar zai sake kaga ai shi ma da aka yi ta rikici to shi um, eh, nati da aka ta yi zaɓe wato shi shugaban kasa mai ci yanzu makisal shi ne ya kada shi to ina tsammanin wannan abin in dai aka bari ya ya huce na cote d'ivoire na na na gini shi ma ya huce wato zai kawo matsala koma bayan da yawa a tafarkin demokarasiya a kasashen afirka saboda duk shugaban kasan da ya ji daɗin mulki zai nemi eh, ya canza eh, kundin tsarin mulki don kai ya sauka ga karagar mulki kenan kaga abin zai kawo matsala sosai to daga bangaren kasar faransa wadda take da tasiri a cikin harkokin kasar shin ana ganin cewa za ta goyi bayan wannan mataki da alasan watara ya dauka ne koda kuma lamura sun rikirkice a kasar ko kuwa akwai yiwuwar ta juya masa baya idan ta ga abin ya dauki wani sabon salo kamar yadda ta dauki mataki akan lauren babu a lokacin da yake sauka daga shugabancin kasar zai yi wuya ta dauki wani matsayi saboda eh, kamar yanayin daban-daban ne da na shi lauren bagbo lokacin da aka yi zaɓe a da goma sha ɗaya wato shi eh, alasan watara ya kada shi ya yarda da cewa an kada shi ya ki zaɓi ya sarka daga karagar mulki duk ƙasa tana da incin kamar ta sake kundin tsarin mulkin ta ba laifi ba ne ba in ya zama to an yarda tun da dai an sake kundin tsarin mulki ne na ƙasa wato da wuya ka ce kamar faranshi ta ce ko ba ta da shi ba dai abin da dai eh, kamar yadda na ce koma ba ne game da kamar manufan da ake so a shin hudu tafarkin demokarasiya a kasashenmu na afirka wanda duk shugaban kasan da aka zaɓe shi so biyu ya kamata ya zamanto kayyawa a kundin tsarin mulki kwaskwarima ko ya sake ta ya kamata ya yi ya sabka ya tsara zaɓe wanda 'yan talakawa suka amsa su fito kuma ina tsammani eh, ai shi alasan watara yana da hudda takamamme game da su 'yan faransa koma da ke ba kan ba zancen wannan bane yadda na ce maka saboda abu ne wanda Eh, kasa mitin mai zaman kanta take yi kamar da ke ta ita suwaran tun da sun sun yi eh, lalle ko da ke akwai rikicin da zai biyo baya yana tun da ana ganin alamu eh, ban tsammanin kamar faranshi za ta yi katsalan nan ta ce a ah, shi alasan watara ya safka daga kan karagal mulki ko kuma abubuwa ana iya dai diba yadda za a yi a samu sulhu zuwa gaba a samu a sasanta su da 'yan adawa kwanciyar hankali ya zama ya samu a cikin kasa saboda na tabbata da cewa sai an samu tashi hankali ko ma ban mu fata ya zamanto a ce an yi kashe-kashe irin na eh, shekara dubu biyu da goma sha ɗaya lokacin da aka yi eh, zaben nan na shi loren babbo ya aka kada shi abin ya kawo kashe-kashen mutane allah dai sa abin ya zo a sauki kuma eh, kamar kasashen duniya kan ecowas da kamar oeu da majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya ya kamata a zamanto a ce kowa ya kawo eh, kamar agaji game da wannan abun don a samu a ciwo kan matsalar don kai abin ya yi nisa. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi shirya riga da suke dole anan zamu ja lizamin shirin sai a wata saduwa ta gaba da Allah godiya ta musamman ga Dr. Abubakar Hassan malamin koyar da ilimin shari'a a jami'ar Yamai da ke jamhuriyar Nijar wanda ya kasance tare da mu a cikin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah Abdullahi Salihu Katsina da na shirya na gabatar ne nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin afirka yau kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu saurare tare da hasan barka da kuma muryoyin ku ko masu sauraron mu muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa voh wanda bisa ga al'ada ya kan ba ku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci kamar kullum yau ma ni ne hassan barka ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana assalamu Assalamu alaikum sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci. E, kuna magana ne da angon Aisha Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka daga karamar hukumar Funakaya jihar Gombe a kasar Najeriya. to a gaskiya muna allah wadai da wannan abun da ke faruwa na batanci ga fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma yin kalamai na kiyayya da shugaba macron na kasar faransa ya yi a zahirin kenan to gaskiya muna tir da allah wadai da wannan ɗabi'a tasa domin kuwa hakan bai kamata ba ya kamata a martaba addinan juna domin babu daɗi a ce kana kan addininka kuma wani ya zo yana walakanta maka addininka don haka muna allah wadai da wannan ya kamata ya yi gaggawa ya fito ya nemi afuwar musulman duniya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadirin Asuba kashe mai sabko da magaram Jamhuriyar Nijar. To a yau ina so ku bani dama na bayyana rashin goyon bayana akan tsarin kudirin ƙasar Faransa akan sukan addinin Musulunci da wato ƙasar nan take yi. A cikin waɗannan 'yan shekaru dai babu wata ƙasa wacce na sani wacce take kan gaba akan sukar addinin Musulunci kamar ƙasar France. Domin haka ya kamata a samar da wasu ƙungiyoyi na Musulunci masu ƙarfi wacce za su waɗanda za su saka wa ƙasar nan birki akan yawan ayyukan addinin musulunci da suke domin mu magoya bayan addinin musulunci ne ɗari bisa ɗari don haka ya kamata a ce an samu dakatar da wannan sukan wato lamarin nasu da suke wa al'ummar musulmi wannan shine ra'ayina ina goyi magana musa hadirin asaba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryoyin masu sauraro na radio bhh iran zan yi amfani da wannan dama domin ta al'ummar musulmin duniya gabaki daya musamman nijar da najeriya zagaye zagayowar sallar maulidi ta haihuwar yayin halitta na muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya bamu albarkacin wannan rana kuma Allah ya bamu albarkacin annabi Muhammad kuma Allah ya kara mana soyayyarsa tare da ahalinsa da alayensa da yan gidansa gabaki daya Hussein Labran sarkin yakin kuma kai gado mai doso daga Yamai a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum sashen Hausa jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita ga jihar Bauchi to yau na shigo ne tofa albarkacin baki na akan matakin da shugaba emmanuel macron ya yi na nuna kyamar addinin musulunci da amun nuna goyon bayansa akan masu batanci ga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina kira ga kasashen musulmai baki daya ya kamata su kauracewa kayan kasar faransa game da shugaban kasar turkiya rashid erdogan ya yi to hakan abin gaskiya ne muna goyon bayan shugaba erdogan saboda haka ina kira ga 'yan uwana musulmi na duniya baki daya kasashenmu na afirka ma baki daya muna kira a gare su waɗanda suke da goyon bayan da suke musulmai a cikinsu sosai to ya kamata dukkan musulmi mai kaunar addinin musulunci ya kyamaci dukkan wani kayan kasar faransa saboda mu nuna fushinmu akan dukkan al'amarin da shugaba emmanuel macron ya yi saboda haka gaskiya muna godiya sosai sashen hausa na boh tehran da irin wannan dama da kuke ba mu muke tofa albarkacin bakinmu na gode mai magana iliyasu yakubu digawa ita suka dauki harba. tokar dai a shafa cewa hana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare wanda ke zuwa muku daga nan rediyo hausa boh malami na gaba bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu murya musulunci iran ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya da duk wanda yake cikin wannan gida mai albarka fata alkhairi a gare shi da fatan mun taya cikin ƙoshin lafiya alasa haka amin bala eh, abba barawun ina maka fata alkhairi da fatan an leko cikin ƙoshin lafiya iso madatte ina maka fata alkhairi da fatan kana lafiya eh, musa hadarin asuba kashe mai sauko ina maka fata alkhairi baba ya gambo da magaran da baba ya tumniya akwai zane da alfetifa wanda yake midik akwai alasan dodo akwai alhaji sulmanu wanda yake kaduna da alhaji musan garo wanda yake kaduna da duk 'yan kungiyar zaɓen san kaduna da wanda na rike suna da wanda bai rike ba na nijar da najeriya da duka ma afirka ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kowa da kowa duk wanda bai ji sunan shi ya kara hakuri ana tafi insha Allah. to da wannan ne kuma zamu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to madala bayan shirin murya masu sauraro yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rai'u Zango ta rubuta to a halin yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. lalle alhaji ka shigo hannu dama na gama sanin labarin ka in dai ziga ce da daɗin baki ka zo wajen ina zaune a cikin gida ko waje duk ɗaya ne hakan ma zan fi sakewa da masu talla na ɗan latsa yara ta ƙofar waje babu sa idan yaranka Allah sarki abokaina ko sun dawo su zo su sha labari mai daɗi kai na san goga zai farin ciki da jin wannan labarin ina tsoron faɗa musu korata daga aiki kada su yi mani dariya sai gashi kuma na samu wanda ya fi shi tsoka gyara zama yayi yana faɗin tunda kuɗi sun samu an jima na sa kuɗi na taɓo su fiddausu ce ta fito ɗauke da wasu kwanuka tana zuwa naziri yana wanke-wanke ta watsa mishi tana faɗin wai kai don ka wani irin yaro ne mai kwakwalwar kifi kai kullum sai an nuna maka yadda za ka yi aiki dukar da kai naziru yayi yana rike kafa saboda wani kofi da ya bugar mashi kafa ya ji zafi sosai saboda na glass ne ganin ya yi shiru bai ce komai ba ya sa ta ji haushi bokitin ruwan ɗaura ta ɗauka ba ɓata lokaci ta juya mashi ruwan a jikinsa wani irin ihu naziri ya sake a ruɗe ya mike tsaye daidai lokacin ashir ya shigo gidan saboda ya yi mantuwa shine ya dawo ɗauka farida ma da sauri ta fito jin ihun naziru shi kawai naziru tun da ya wannan ihun bai kara motsi ba yana tsaye duk ya kafe da sauri a ya kan shi ganin halin da yake ciki saurin kama shi yana jijjiga shi farida ma kan shi ta yi tana kiran sunan shi fidosu kuwa tsoro ne ya fara kama ta ganin halin da Naziru ya shiga matsawa ta yi wajen kofar ɗakinta kamar mai shirin zubawa da gudu ganin numfashin naziru ya ki dawowa ya sa a shirya saurin ɗaukar shi ya nufi gidan baba kamar da shi saboda ya gan shi a kofar gida da zai shigo yana zuwa ya shiga zaure yana kwala sallama da ƙarfi da sauri baba kamar ya fito jin murya shirya da ƙarfi yana zuwa ashir ya ce ba lafiya taimaka mana kada ɗan mutane ya mutu wallahi firdaus ce ta watsa mishi ruwan wanke-wanke karban shi baba kamar yai yana faɗa bismillah ka shigo haka suka shiga farida tana bin su a baya sai kuka take yi an ɗauki lokaci kafin numfashin naziri ya dawo duk wani taimako baba kamar ya bashi har sai da numfashinsa ya daidaita ko da ya tashi a firgice ya farka yana kwala ma mamarsa kira saurin kankan baba kamar yayi ya sa kuka yana faɗin za ta kashe ni don allah ki yi haƙuri fara rike shi baba kamal yana tofa mishi addu'o'i baba kamal ya ce farida wai me yake faruwa daga ganin yadda Naziru ya tsorata da fiddos akwai wani abu da take yi mashi dukai da kai farida ta yi tana goge kwallar da ta zubo mata ashir ya ce ki yi magana mana nan farida ta faɗa mashi irin abubuwan da fiddaus take yi ma naziru idan ranar girkin ta ne idanuwan baba kamal sosai suka kada saboda bacin rai a fusace a ya nufi hanyar fita saurin kamo shi baba kamal ya tashi tsayayye yana faɗin haba shiru idan rai ya ɓaci ai ba a saurin tunkarar wanda ya yi laifi a lokacin yanzu idan ka je ka san irin abin da shedan zai ƙulla maka ka yi haƙuri su dai matarka ce za ka iya canza naziru domin ba ka haɗa komai da shi ba ita kuwa ko ba komai kuna da ɗiya da ita sannan kun yi zaman shekaru da ita haka kawai saboda almajiri wanda ni ne silar kawo shi gidanka ba zan so a ce kun samu matsala ba naziru je ni ne na kawo shi kuma dalilin da ya sa ban aje shi gidana ba saboda muna da mai aiki ganin muna makwabta ka da kai ne ya sa na yin tunanin a kai shi gidanka tunda kana da bukatarsa amma tunda har zaman shi a gidanka zai jawo matsala gara a yi haƙuri dama haka zaman mata biyu ya gada matukar ba a samu haɗin kai ba to dole a samu matsala ta wajen masu aiki ina mai roƙonka don allah kada ka ce za ka ɗauki wani mataki mara kyau ka san halin mata ba sai na faɗa maka ba domin ka riga ni zama da su hakuri za ka yi kuma ka nuna mata kuskurenta na tabbata ita ma yanzu hankalinta yana can a tashe idan naziri ne yake cutar ta za ta gani idan kuma ita ce take cutar shi wallahi allah ba zai bar ta ba domin naziri maraya ne gaba da baya ajiyar zuciya a shirye ya ce shikenan na gode kuma kamar yadda ka faɗa tabbas allah zai saka mashi domin duk wanda ya cuci maraya allah ba zai bar shi ba hannu ya sa aljihu ya ciro dubu biyu ya miƙa ma baba kamal ya ce duk da wata bai ƙare ba ga ɗari biyan shi nan ta wata sauran kuma a bashi na gode da irin aikin da kai mani tabbas naziru ka cika ɗan halak ba kowane almajiri ba ne zai samu irin damar da ka samu amma an rika mashi wannan cin mutunci kuma ko so ɗaya baka taɓa faɗa ma kamal ba Allah ya maka albarka ya taimake ka a duk inda kake Allah ya baka sa'a idan ka samu wani aikin kamal ina fatan dai babu wata matsala a jikin shi ko baba kamal ya ce eh to a yanzu ba zan iya cewa komai ba zan bar shi a nan ya ci abinci ya sha magani sai ya kwanta zuwa an jima mu ga yadda cikinsa zai yi yau ma sai dai kai haƙuri da zuwa makaranta duk da kun kusan fara ca test na san za ka fahimci komai na san kana mai da hankali hannu an shirya bashi yana mai ƙara yi mashi godiya ya ce zuwa anjima idan ya farka sai ka faɗa mani yadda jikin nashi yake ni ma mantuwa na na dawo rabon na zo na iske wannan tashin hankalin ne farida cike da damuwa ta ce naziru allah ya ƙara sauƙi ni kam zan yi bakin cikin tafiyarka duk cikin yaran da suke mana aiki ba mu taɓa samun yaron kirki irin ka ba sam baya da haɗama naziru abinda aka bashi shi kaɗai yake ɗauka baya shiga inda ba a ce ya shiga ba gashi da aiki tsakanin shi da allah gaskiya zan yi kewarka duk da ka kasance yaro karami amma kana da halin manya allah ya baka lafiya kuma ya taimaki rayuwarka juyawa ta yi tafta tana kuka saboda tsakaninta da allah tana son naziru tana matuƙar tausayin shi Baba Kamal ya ce wa matar shi bara na kai shi wancan ɗakin haɗo mashi ti ki ɗauko mashi dankali idan ya ci sai ya sha magani To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. to da shirin kisoshin rayuwa kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirin nan na gaba wato na amsoshin akidu. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين al-ma'asumin jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci a cikin wannan shiri kamar yadda kuka sani muna amsa tambayoyinku ne da kuke turo mana dangane da al'amura da suka shafi aƙida to a wannan ainihin shiri na yau akwai wani bawan allah muktari abdulhamid daga zindar wato kenan daga kenan kamar kasar niger kenan wannan bawan allah tambayar da yake da ita yana cewa ne assalamu alaikum ni ahalus sunna ne amma abin da nake so na sani shine cewa mu ahalus sunna muna da imanin cewa ba ainihin kowane mutum ne ma'asumi ba ba amma abin da muka fahimta kamar ku 'yan shi'a kukan yi bayanin cewa duk annabawa da imamai na shi'a gaba ɗayansu ma'asumai ne to ko me dalilin ku na haka to wannan bawan allah dai tambayarsa kamar al'amura ne da ya shafi bangaren wato nubuwat a bangaren akida muna da al'amura na imama da nubuwa da muna da tauhid muna da adil da ma'ad da sauransu to wannan ko da yake ba za a ce tambayarsa ta shafi nubuwat kurum ba ta ma taba imamat kenan tunda shi abin da yake nunawa annabawa da imamai al'amura na isma me yasa 'yan shi'a suke cewa annabawa baki ɗayansu ma'asumai ne haka ma imamai baki ɗayansu ma'asumai ne bayan su kuma ahalu suna ba a haka suka tafi ba to tambayar wato tana da muhimmanci sosai tunda zan iya cewa wannan tambayar da kai tana daga cikin al'amura da suka bambanta shi'a da sunna ta bangaren akida abin da ya sa na ce tana daga ciki saboda akida ta shi'a ta biyu ne akan cewa duk annabi baya yin kuskure baya yin zunubi tun farkon yana yaro tun yana karami har ya girma baya kuskure baya aikata zunubi ko da gangan ko kuma wato misali bisa mantuwa wannan ita ce da shi'a haka ma imamai na ahal bai ci shi ma in masu ma gaba ɗayan su masumai ne tun suna ƙanana ba sa yin zunubi ko da mantuwa ko kuma da gangan wannan aƙida ta shi'a a haka ta tafi to dalili yana da yawa dalilan kuma wasu da dama ma misali in ka ɗauki annabawan allah subhanahu wata'ala akwai dalilai da yawa da suke bijiro da al'amura na isma ɗinsu akwai dalili na hankali akwai dalili na nakali wato na nasi to a dalili na hankali idan ma mutum ya ɗauki kiyasin cewa hankalin ɗan adam zai gaya masa su Annaba fa sun zo su shirya da al'umma ne to wanda zai zo ya ɗauki mutane ya shirya da su ya sada su zuwa ga neman tsarki da tsarkaka idan aka ce shi ɗin ma kuma ba shi da tsarkin ba shi da tsarkaka to ya za ya tsarkakar da wani a hankalce ma misali wannan abu ne wanda yake a cikin abu ne da yake a fili ba tare da an shiga wani bincike mai tsaho ba in dai kana so ka tsarkakar da wani to a ya kamata tun farko kai a ce tsarkakakke ne tukun kafin ka ɗauki hannun wani ka ce za ka tsarkakar da shi annabawa sun zo ne su tsarkakar da mutane su ɗora su akan tafarki to tabbas ya kamata a ce su duk abin da suke hana mutane kada a yi kaza na zunubi kada a yi kaza na zunubi kada a yi kaza na zunubi to ai ya kamata a ce su kansu sun hannu tukun su kansu ba sa yin waɗannan kafin su hana wani wannan shine dalili na kwakwalwa na hankali ma balle kuma ga nassi nan da yawa wanda za mu iya ainihin riko da su nassoshi a cikin alkur'ani nassoshi na hadisai ayyuka ɗinsu sira amaliya ɗinsu yadda aka ga rayuwarsu tun suna ƙanana har suka girma wannan abu ne wanda yake a fili su ma imamai na ta haka kamar yadda annabawa ya kamata su shirya da jama'a su ma imamai wasiye ne na annabawa su ma haka suke shiryar da jama'a su dora su akan hanya su dora su akan farki saboda haka su ma bai kamata ai a ce ai suna yin wani zunubi ba tunda in mutum yana zunubi kamar yadda na faɗa ya za a kai kana zunubi kuma kana hana wani wasu kada su yi zunubi bayan aikin da imamai suka zo su yi shigen aikin annabawa ne ba ma shige ba ci gaba ne da aikin annabawa ci gaba ne tunda halifan manzo ya zo ne ya ci gaba da abin da annabin yake na shiryar da al'umma da dora su akan tafarki da sada su da ubangijinsu subhanahu wa ta'ala da hana su dukkan wasu hanyoyi na shaidan kada su bi tafarki na wanda zai karkatar da su to idan wannan ne aikin annabawa da aikin imamai to tabbas ya kamata a ce ba sa zunubi ba sa aikata sabo ba sa saban Allah to nan ne in suka kiran mutane a zo a bi hanyoyin da ba za a yi samu ba sai jama'a su samu kwanciyar hankali amma misali misali fa wannan misali a ce wannan barawo ne yana sata kullum an san shi yayi nan yayi sata a can yayi nan yayi sata a nan sai ya zo ya tara ku yana cewa ku bene yin sata kar ku yi sata to kaga ai duk wanda ya ji wannan zai ce kai wannan wani irin mutum ne shi kansa barawo ne kuma ya zo yana cewa kada a yi sata to kaga kenan duk al'amari ne wanda yake a hankalce duk muke wannan maganar kafin ma a ce mu shiga na nasoshi mu ɗauko ayoyin ƙur'ani da suke nuni da ainihin cewa annabawa ma'asumai ne da kuma ainihin su kansa imamai din taba'an lil anbiya wato idan suka bi gurbi na annabawa din su ma aka dora su akan wannan gadabe idan za a ga su ma din masumai ne to da yake wannan lokacin mahdudi ne kamar wannan shirin baya yau ba za mu shige yan mintuna kaɗan ba zuwa minti bakwai da takwas haka shi yasa ba za mu iya shiga cikin waɗannan ayoyi din ba amma mun samu dama tun da yake akwai wani kamar da ya yi wasu tambaya shigen wannan in mun zo kan wannan za mu iya faɗaɗa abun mu kawo nasosi din da za mu amsa wannan tambaya don kamar yadda na faɗa tambaya ce mai muhimmanci kuma wannan tana daga cikin al'amura na aƙida da ya bambanta ahalin sunna da shi'a saboda shi'a ba su taɓa yadda wani annabi ya yi sabo ba ba su taɓa yadda imami daga cikin waɗannan annaba sun yi sabo ba saboda haka wannan shi ne, amma su ahalin sunna suna nuna kamar annabawan ma za su iya yin kuskure akan wasu al'amura wanda yake bai safi shari'a ba a bangaren shari'a ne masu mai koro ko da ke bangaren shari'a ma akwai waɗanda a aikace da bakin su suna faɗa cewa a cikin al'amuran shari'a ma kamar annabawan suna yin kuskure wani to alayya ah, saboda lokaci za mu tsaya a nan amma ina fata dai a dunkule na amsa tambayar ka kuma insha Allah inda wata tambaya akan wannan al'amari mai muhimmanci sai a turo mana ta wannan ainihin shiri na amsoshin aƙida a wannan gidan rediyo na hausa voh daga nan tehran to za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa ala muhammadin wa ali muhammad to da wannan kayan wannan shiri na amsoshin akida yanzu kuma sai shirinmu na karshe wanda shine shirin na duniyar mu a yau wanda kuka riga da kuka ji da safe duniyar mu a yau Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim assalamu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba yin tsokaci kan muhimman batutuwa da suka shafi wannan yanki na gabar ta tsakiya to a yau shirin namu zai yi dubi ne a kan siyasar kisan gilla wacce ta kunno kai a kasar yaman za mu yi dubi a kan ko wane ne suke bayanta da kuma manufarta da dalilan da suka haifar da ita da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar talata 27 ga watan oktoba wasu makasa a kan babura sai kawo ministan wasanni da samari na kasar yaman zaid hassan kisan gilla a birnin sana'a kisan gillar ya jawo mayar da martani daga jami'an halattacciyar gwamnatin kasar mai matsuguni a birnin sana'a wani memba a kungiyar ansarullah ta kasar taiman muhammad da albuhaiti ya bayyana cewa kasashen da suka fara kai wa kasar yaman hari su ne waɗanda suke da hannu a kisan gillar da aka yi wa shahid zaid hassan sun yi amfani da 'yan koransu a cikin kasar wajen aiwatar da kisan gillar. kwanaki kaɗan bayan kisan gilla kuwa wato ranar 31 ga watan oktoba majiyar tsaron ƙasar ta yaman ta tabbatar da cewa muhammad da ali hanash shine wanda ya ƙi miƙa kansa ga jami'an tsaron da hakan ya kai ga kashe shi a gundumar zamar a wata sanarwa da hukumar leƙen asirin ƙasar ta fitar dangane da kisan na shahid zaid hassan ta bayyana cewa mutanen biyu da suke da hannu a kisan su ne yasir ahmad sa'ad jabir wanda shi ne matukin babur ɗin da aka yi amfani da shi wajen kai harin sai kuma ibrahim sali abdallah al-jabal wanda shi ne ya harbi shahid kai tsaye da bindiga dukkan waɗannan mutanen biyu sun shiga hannu sai dai a lokacin da ake ba ta kashi da su sun halaka jami'an tsaron kasar sun killace wurin da masu laifin suke ciki tare da yin kira a gare su da su mika kawo kansu sai da su duka biyun sun ƙi mika kawo kansu maimakon haka suka buɗe wa jami'an tsaron wuta bayan musayar wuta ɗaya daga cikinsu ya halaka nan take yayin da ɗaya daga cikinsu ya samu raunuka masu hatsari da shi ma daga baya ya halaka a asibiti shi kuwa kakakin ma'aikatar cikin gidan ƙasar yaman abdulkhalik al-arji cewa ƙungiyar leƙen asirin saudiya tana da hannu a cikin wannan kisan gillar da aka yi wa ministan wasanni da samari na ƙasar bai ko zama bakon abu ba ko kuma abin mamaki a yakin da yake tafiya a kasar yaman idan an danganta wa kungiyar leƙen asirin saudiya alhakin kisan ministan wasannin a baya ba da daɗewa ba saudiyar ta fitar da jerin sunayen mutane 40 masu alaƙa da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman tana neman a bata labarin inda suke ita kuwa za ta bayar da lada mai tsoka a kai zaid hassan da aka yi wa kisan gilla na bayan nan Ina ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da saudiya take nema ruwa a jallo kuma ta sa kuɗaɗe a kansu a hakikanin gaskiya saudiyar tana amfani da kisan gilla a matsayin wata tsadariyar siyasa ta yaƙi rashid al-haddad wani marubuci ne na harkokin yau da kullum akan ƙasashen larabawa ya rubuta cewa siyasar da saudiya take amfani da ita ita ce ta amfani da kuɗi domin biyan makasa 'yan daba da za su yi mata aiki na kisa a yaman don haka ta biya wasu mutane kuɗi suka aiwatar mata da kisan a cikin ƙasar yaman kowane dalili ne yake sa saudiyar take amfani da kisan gilla babban dalilin da ya sa saudiya take amfani da wannan siyasa ta kisan gilla a yaman shine gajiyawar da ta yi wajen cimma manufofinta a wannan ƙasa ko kaɗan ba ta tsammaci cewa za ta fuskanci matsalolin da take fuskanta ba a yaman a yanzu saudiya dai ita ce ƙasa mafi arziki a tsakanin dukkanin ƙasashen larabawa yaman kuwa ita ce ƙasa mafi talauci a cikinsu saudiyar ce mafi tar makamai da kashe kuɗi wajen sayan su yayin da yaman ba ta da wasu makamai na azu a gani saudiyar tana da ƙawance da manyan ƙasashen duniya irin su amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kusan dukkanin ƙasashen turai su kuwa mutanen yaman ba su da kowa sai allah sai abokan ƙawancensu masu gwagwarmaya. baya ga rashin samun nasara da saudiyar take fuskanta a yaman duk da irin wannan bambancin da ke tsakaninta da al'ummar yaman din ta fuskar tarin arziki da makamai da kuma kawaye a duniya tana kuma fuskantar hare-hare babu kakkautawa daga jaruman mayakan kasar ta yaman a dalilin haka saudiya ta fito da wannan siyasar ta kisan gilla domin ta cike gibin asarar take yi a fagen daga tabbas tana yin wannan kisan gillan ne ta samu goyon bayan ƙawayenta yahudawan banu isra'ila da kuma amurkawa da faransawa a baya dai saudiyar ta yi wa Sale samad kisan gilla wanda shine shugaban kwamitin koli na siyasar ƙasar teman sai kuma ibrahim al alhusi wanda dan uwa ne ga shugaban kungiyar ansarullah abdulmalik alhusi kuma kakakin kawancen yakin saudiya turki almaliki da kansa ya fito ya tabbatar da cewa su ne suka kashe ibrahim badiruddin sai dai bayan da al'ummar kasar yaman din suka sha alwashin daukar fansa saudiya din ta ce ba ta da hannu a kisan yi wa jagororin al'ummar yaman kisan gilla da saudiya take yi ba shi da bambanci da salon kisan gillar da haramtacciyar kasar isra'ila tarke yi wa 'yan gwagwarmaya a Falasɗinu da labanan da dama daga cikin jagororin gwagwarmayar Falasɗinawa da kuma na labanan sun yi shahada ne ta wannan hanyar sai dai a fili yake cewa kamar yadda 'yan sahayoniyar ba su iya yin nasara na kawar da gwagwarmaya ba hakanan saudiyar da dukkanin masu ɗaure mata gindi a duniya ba za su iya kashe ƙomajin al'ummar yaman na san su rayu cikin 'yanci da cin gashin kansu ba nesa da tsoma bakin saudiya da ƙawayenta larabawa kamar haɗaɗiyar daular laraba to masu sauraro a nan zamu da sa'aya saboda lokacin shirin ya zo ƙarshe amma dai muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma ta fito wanda za a je mu dauke da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya. to madalla masu da aka maka karshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma ku biyo mu zuwa safiyar gobe litinin inda da dan Allah za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye din to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su ni da na shirya na kasance da ku tun daga farkon shirin zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh